a sunana alhaji abubakar gamandi shugaban masu kama kifi da sana'a kifi na jihar borno sannan kuma coordinator wanda yake kula da north east na borno state na nigeria gaba daya wanda yake kula da north east na masu kifi da ke nigeria gaba daya don ka ka ziyarci a jamhuriyar nijar game da mutanenka ko kuma mm, su masunta da ke wancan iri da dai sauran al'ummar da ke wancan yanki kamar wani hali ake ciki ne yanzu haka to gaskiya na je na ziyarci nijar gabaki ɗayanta inda masunta suke masu sana'ar kama kifi dalilin tunanin watan gwamnatin ne su ci tausayin mu su ba mu kifin mu mu zo mu sayar mu samu abin da za mu ci to kuma a ga dalilin waɗannan kuma sai na ga abubuwa masu ɗimbin yawa wanda yake yanzu ba ma kifin ne tunani ba su mutanen namu ma da suke cikin jamhuriyar Nijar din yanzu su ne abun tunani a wajen mu yanzu akwai wani abin da ya faru da su ne ko kuma akwai wani barazana da tare da su yanzu haka eh wato barazanan mai ɗimbin yawa shine na rayuwar su gaba ɗaya dan ana iya wato eh, ran su ya salwanta gaba ɗaya dan ana iya rasa su gaba ɗaya shine barazanan da na ke tunani din ba gani kamar an fara samun saukin wannan kuma kana maganan cewa ran su na cikin hatsari eh wato hatsarin da nake tunani abin da su mutanen mu din suke cikin shi ne yanzu yanzu nan shi ne ba na su yan boko haram din ne a'a na ba su notis da aka yi cewa su fita duka kan ranar litinin wanda aka ce duka wanda yake cikin wannan lecture din bangaren nijar din ya fita zuwa tudun matsira to abin da yake a nan shi ne mutanen mu dukan su ba sa da abun hawa sannan kuma su gwamnatin Niger din ba su tala musu wani mota wanda za su hau ko kuma su kwashe su daga nan inda suke ba zuwa wani tudun matsira sannan kuma gwamnatin mu na Najeriya su ma ba su tura wani wato motoci wanda za su kwaso su ba domin su ga sun kawo su tudun mutum mun din kuma mutane ne dubanni wanda ake magana sama da mutum dubu sittin saba'in to kaga a ce kuma an ba su wannan karamin lokacin gaskiya shine muke ganin wato ransu din yana cikin hadarin rayuwarsu dan na fahimci ka waɗannan yan Najeriya ne ke zaune a yankin wato Niger bangaren ɗin nan eh wato yawancin su din yan Najeriya ne akwai yan nijar din ma amma in ka kula su yan nijar din ai yan gida ne a wurin tunda duka garurukan da ke nan din wato shekaru aru aru ka kafe ai dukkan mutanen Niger ne ke zaune amma to wanda da suka tafi yanzu gudun hijira din aka kasari duka mutanen mu ko dama gudun hijira ne ya kai su can bangaren Nijar ne eh wato yawancin mutanen mu da yankan lissafa din gudun hijira ne ya kai su to da yake da mutanen mu kuma duk da suka zauna masu sana'a ne na noma ko kama kifi din to bantin sun je gudun hijira yawanci sun zauna a Boso da sauran garuka to kuma abubuwan da ya samu Najeriya ya fara samun ita ma jamhuriyar Nijar din to sai ya sa kuma duka suka koma cikin Chadi domin kama kifin su da kuma eh, noma da yadda suka saba din akwai wasu batu da suka taso a kwanakin baya na cewa an ma hana mutanen ku shigowa da kifi ko kuma shiga da wani kaya ko kuma wani kaya ma daga can Nijar din zuwa Najeriya ya wannan batu yake na halin yanzu eh to wannan batun su hukumomin Nijar mun gaya musu korafin mu game da kifin mu da suka hana fitowan shi muka gaya musu rashin a ce kifin mu din bai fito ba domin an kama wasu da laifi daga cikin mu to wannan ba a yi mana adalci ba a domin su hukumomi ne idan wani ya yi laifi sai a kama wanda ya laifi wanda bai laifi ba a bar shi ya ci gaba da sana'an shi to kuma a ƙarshe ma sai muka ga abun a'a abun muna ganin kamar bambanci ne ko da mu muna yan Najeriya ne a tsammanin mu domin mu muke wannan kasuwancin kifin kusan mu ne muka fi yawa domin abin da sa muka ce haka din akwai su yan Nijar din karan kansu wanda yake a cikin difa an kama yan Boko Haram sama da dari abin da muka samu labari kuma wasu yan kasuwa ne daga ciki mazauna garin to amma duk da kama su da aka yi a zahirance ma bai sa an rufe kasuwan difa ba an bar kasuwanci bai hana an san an bar abubuwan da ake yau da gobe ba to amma kuma masu kifi din da an ce an kama su daga cikin sana'ar mutu kifi din sai aka zo aka ce an dakatar da kifi din gaba ɗaya to shine muke ganin gaskiya wannan bangare din ba a adalci ba shine muka je mu ba su hakuri domin su yi kokari su bar mana ah, damar mu da muke da ɗin ta rayuwa tsakanin ƙasa da ƙasa ba ci gaba da yadda muka saba kamar waɗannan mutanen da aka kama a cikin mutanen ku su ƴaƴan ƙungiyar ku ne don ganin cewa kuna da rajista waɗannan ƙungiya ƴaƴan ƙungiyar ku ne eh to wannan mutanen suke cewa sun kama din ma har yanzu jika jika ne wai wai ne wai an kama masu kifi yan boko haram wai wai ne mu ba a nuna mana su a wato hukumance ba a ce muna ga su wa'annan ƴan ƙungiyar ku ne haka ga su an kama su wannan mu ma wai wai ne muke ji cewa an kama din amma har yanzu ba mu tabbas din su waye aka kama wannan ba mu san ba mu san wato yadda abin ya kasance to ya makomar kayan ku ne yanzu haka yake a hannun waɗannan mutane makomar kayan mu mun nuna musu mun muna da kifi wanda yake na sama da naira biliyan biyu a kuma kifin nan idan mun ɗauko shi muna biyan su fito da kuɗin wanda duk abin da ya kamata mu biya domin har shi wannan kifin da muke da ma yanzu da a ce za mu ɗauko shi adadin abin da za mu biya su kuɗin fito shi ne ainihin kuɗin Najeriya miliyan ɗari da goma sha tara to duk mun gaya musu wannan cewa kifin nan namu muna eh, kamawa ne kuma wasu suna saya daga cikin su daga cikin nan akwai wanda yake ya tayar da gidansa na gado ma ya ji ya kama wani sana'a akwai wanda yake bashin banki dauka ya je yana so wannan kifin akwai wanda yake kuma yadda aka saba da yau da gobe ake cikin wannan kasuwancin to kuma duk da haka ga sun sun rike saboda haka in suka rike wannan kifi asara ne za su samu ta wannan kuɗaɗe da na faɗi kuma wanda ke gaskiya ba za mu sa ido mu gani mu ce wannan asaran ya tabbatar ba za mu yadda ba gaskiya mu da tunanin mu kifin da muke da shi din wanda aka kama din a bari mu kwashe wanda ba a kama ba kuma a iya rufewa har sadda Allah ya kawo mana zaman lafiya sai mu ci gaba da yi amma wanda yake ya riga ya zama dukiya din to a bari mu fito da shi wannan shine abin da kullum muke gaya musu bari mu dawo ba nan batun mutanen ku da ke can yan yanzu haka wanda aka ba su wadin cewa su bar wannan gari zuwa ranar litinin kamar tun yaushe aka ba su wannan wa'adi ne na barin wannan gari to wannan wa'adin duka bai wuce mako ɗaya ba domin duka cikin wannan bai kasa daga faruwan abin da ya faru daga karanga ne duka dai shine da lokacin da yasa ya kamata domin kuma tun ma ba a ba su damar cewa su fita din ba dan tun da suka ga sojoji suna barin wasu tsubarai din to su ma eh, talakokin suka fara ganin cewa ba zai yi soja burgu ba kai ma ka zo ka zauna wannan tun daga wannan lokacin da daga lokacin da abin da ya faru a karanga a kasa da mako ɗaya zuwa yanzu nan shine dai wannan abubuwan da duka suka suka faru a yanzu idan har ba su bar inda suke ba a yanzu haka kamar akwai wani mataki ne da su waɗannan hukumomin ne za su ɗauka kansu sun gaya muku a'a ba su gaya mana ba dai amma dai aka ce ka bar wuri kan nan da lokaci kaza kam a yadda muka sani a yan baka bari ba tabbas komai na iya faruwa domin ko dai su su shiga farautar yan boko haram ne daga nan kuma wani abu ya faru da su talakawan ko kuma wani abu dai amma aka ce ka bar gu a al'adance dai in baka bari ba tabbas akwai abin da zai iya faruwa da kai to ya suke rayuwa na ce yanzu haka mutanen mu rayuwar da suke babu daɗi domin yanzu haka cikin mutanen mu ka iya samu wanda yake ya sati bai ci wani abinci wanda yake ya koshi ba kuma mutane suna mutuwa a kullum ba ranar da za a tashi ba a samu yara sun mutu ba domin yawanci abin da suke ci yaɗiya ne ana haɗa yaɗiya ne dan kifi haka dan tafasa haka a ci to kuma yaɗiyan ma yanzu ya zama babu wannan kullum mutane yara suna mutuwa dan su ma hukumomin suna nuni akan wannan don mun gaggaya musu dan yanzu nan wani ya bugo mini a difa a barwa yace sun fi su dubu biyar a yanzu a barwa wannan ruwan da za su sha babu sai da suka je suka roka a taimaka a tare musu wani bohol samu dan ruwan da za su sha kaga wannan aka ce ba ma abinci ba ruwan sha ma ya zama aiki kaga akwai tunanin duka za a iya rasa rayuwa ne. Turan kaɗai ganin cewa ga irin halin da mutanen ku suka shiga kamar wani kira za ku wa gwamnati dan ta kama ku dauki na'am kira da zamu yi ma gwamnati mu muna yin kira a madadin na talakoki zamu yi kira wato bayar ɗaya ne gwamnatin nijar da kuma gwamnatin mu na Najeriya shine wa'annan mutanen mu tun da dama an san halin da yasa suka bar gidajen suka je wannan wurin shine gudun hira suka yi halin da suke a cikin nan shine gudunmuwar da muke nema gwamnati ta yi shine a kwaso mana wannan mutanen namu ko dai a dawo da su garin Difa ko kuma wani gari wanda yake lalle tudun mun tsire ne kuma sannan da dukiyoyin mu domin ko an dauko ka ba dukiyanka aikin banza ne in ka zo Najeriya ma wa zai ba ka cika sha saboda haka gudun wanda muke neman gwamnati mu ta Najeriya da na DFA da na su jamhuriyar Niger shine su ba mu dama wato a dauko mu da dukiyoyin mu shine eh, ta su ba mu dama motocin mu su shiga tunda yanzu kifin mu ma kadai da yake muna ganin sama da mota 2000 da wani abu ne to ka gani ina ga mutanen kuma to ranka da na gode kwarai da gaske